daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه على وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu a wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dijin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na shiriyar alkur'ani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 a zama domin a saurari labaran duniya. tura farko ga muhimman kanun labaran ta ce sanarwar da kasashen Birtaniya, Faransa da kuma Jamus suka fitar game da tattaunawar Vienna bata dace ba a daidai wannan lokaci. fadar Buckingham a Ingila ta tsare da ranar Litinin a matsayin ranar da za a gudanar da jana'izar Saroniya Elizabeth ta biyu. shugabannin kasashen afirka sun buƙaci kudade domin cimma burin da aka sa a gaba na yaƙi da canjin yanayi To yanzu ga cikakkun labaran. Iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce sanarwar da kasashen Faransa da Birtaniya da kuma Jamus suka fitar game da tattaunawar neman ceto da rijiyar nukiliyar da aka cimma da kasar a shekarar 2015 bata dace ba a daidai wannan lokaci. Da yake sanar da hakan Nasir Kanani ya ce samun sanarwar da kasashen Turan suka fitar bata dace ba sannan ta nuna yadda ba su da kyakkyawar niyya. abin mamaki ne da nadama a yadda aka yi ta canza yawo da kai kawo tsakanin jami'an diplomasiya da kuma babban mai jagorantar tattaunawar kasashen turai sun fitar da wannan sanarwa wace ba ta dace ba da kokarin da ake na ɗage takunkumai ya kuma buƙaci kasashen turan da kada su bari masu adawa da cin yarjejeniyar su yi amfani da su mista kan'ani ya ce jamhuriyar musulunci ta iran da gaske take domin cimma yarjejeniyar karshe su dai kasashen turan uku da suka hada da faransa da jamus da kuma burtaniya sun bayyana a wata sanarwar bai daya cewa bukatun da iran ta gabatar domin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da ita a shekarar 2015 akwai shakku game da kyakkyawar niyyar tahiran domin cimma wata matsaya mai kyau fadar buckingham a ingila ta tsayar da ranar gobe litinin 19 ga watan satumba a matsayin ranar da za a yi wa sarauniya elizabeth ta biyu jana'izar kasa sanarwar da fadar ta fitar ta ci gaba da cewa za a yi jana'izar ne a westminster abbey da ke birnin london yau ne dai za a ɗauko gawar sarauniyar daga fadar balmoral inda ta rasu ranar alhamis inda za a yi tafiyar sa'a shida da gawar cikin tsanaki zuwa edinburgh za a baiwa jama'ar kasar damar bankwana daga sarauniyar a da za a ajiye gawarta a fadarta ta edinburgh kafin a wuce da ita zuwa birnin london kafin nan dai a asabar ne aka nada sarki charles na uku a matsayin sabon sarkin na ingila a wani biki da ya gudana a fadar st james da ke birnin london majalisar nada sarki ce ta tabbatar da charles na uku a matsayin sabon sarkin babban ɗan sarauniya elizabeth ta biyu mai rasuwa ya zama sarki ne kai tsaye a ranar alhamis amma a bisa tsarin sarautar sai majalisar ta tabbatar da matsayinsa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran a shafinmu na intanet hausa hausatv.com jamhuriyar benin ta fara tattaunawa da rwanda ta yadda za ta taimaka mata da kayan aiki akan yaƙi da ta'addanci mai nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi a arewacin ƙasar kakakin gwamnatin benin ya ce ƙasar na ƙarfafa ayyukan sojanta domin karya lagon gungun ƙungiyoyin da ke kai musu hare-hare daga ƙasashen makwabta nijar da kuma burkina faso wilfred hongbeji ya ce kamar nijar da burkina suna tattaunawa da ruwanda domin samun tallafi na yaƙi da mayakan da ke kai sojoji hari. Tun da farko dai an rawaito daga wata kafa ta Africa Intelligence cewa ana tattaunawar sirri tsakanin Kigali da Kotonu game da batun jibge ɗaruruwan sojoji da ƙwararru na ruwanda a arewacin Benin. Sai dai daga bisani ma'aikatar tsaron ruwanda ta ce ba za ta yi bayani ba kan batun amma tana mai tabbatar da cewa akwai alaƙa ta fuskar tsaro tsakaninta da Benin. wannan dai da zuwa ne a daidai lokacin da kasashen bakin teku irin su benin togo ghana da ivory coast ke cewa suna karfafa matakan sojin su a iyakokin da suka hada mali niger da kuma burkina faso game da barazanar da ke akwai ta mayakan da ke ikirari da sunan jihadi wakilai daga kasashen afirka sun bukaci kasashen da suka ci gaba da su cika alƙawuran da suka ɗauka na kuɗi domin taimakawa nahiyar wajen cimma burin da aka sanya a gaba na yaƙi da canjin yanayi gabanin taron majalisar ɗinkin duniya na cop 27 da aka shirya gudanarwa a masar a cikin watan nuwamba mai zuwa muna kira ga kasashen da suka ci gaba da su cika alkawuran da suka ɗauka na ƙudurorin sauyin yanayi da raye ƙasa da kuma cika alkawuran da suka ɗauka na rubanya kuɗaɗe don cimma sauyin da ake buƙata musamman ga afirka in shi shugabannin na afirka a birnin alkahira yayin taron share fage kan sauyin yanayi jakadan amurka kan sauyin yanayi john kerry ya faɗa wakilan ƙasashen afirka a ranar laraba cewa yana fatan cop 27 za ta iya sakin makamashin da muke bukata don sauya duniya saboda muna cikin matsala in shi shi wannan taro na kwanaki uku da masar ta karbi bakunci ya gudana ne bayan wani taron koli da aka gudanar a ranar litinin a kasar oland da nufin tallafawa afirka ta fuskar sauyin yanayi To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masaurare assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da kai dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu shirin namu na yau da allah zai dubi ne dangane da batun rasuwar sarauniyar ingila elizabeth ii. wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a wannan mako a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma naɗin sarautar da aka yi na ɗanta charles bayan rasuwarta ba da jimawa ba wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu za a biyo musu hankali domin jin cikakken shirin. yammacin ranar alhamis inda ta gabata ce dai sarauniyar ingila marigayiya elizabeth tarsu duk wadda cewa dai kafin wannan lokaci ba a yi wani bayani akan wata rashin lafiya ko wani yanayi da ta samu kanta a ciki ba bayan rasuwar ta dai an ɗauki matakai waɗanda suke daidai da tsari irin na ƙasar birtaniya dangane da batun sarauta inda aka naɗa ɗanta a matsayin sarki charles na uku wanda zai ci gaba da tafiyar da sarautar ƙasar kafin mu je ga sauran batutuwa zai kyau mu dan duba wani abu daga cikin tarihin sarauniyar ingila elizabeth an haife ta dai a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 1926 a wani gida wanda yake gefen dandalin berkeley a birnin london na ƙasa burtaniya ta kasance ya ta farko ga albert wanda kuma shine na biyu a wajen sarki george v da mai ɗakinsa mai lakabi mai martabar sarauta ta duchess wadda a da sunanta elizabeth bowes lyon elizabeth da uwarta margaret rose wadda aka haife ta a shekara ta 1930 sun yi karatu a gida ƙarƙashin kulawar zuriyarsu a yanayi mai annashawa da kuma nuna ƙauna elizabeth ta samu matukar kusanci da mahaifanta da kuma kakanta george v tana shekara shida elizabeth ta faɗawa mai bata sukuwar doki cewa tana da burin zama mace mai kimar matsayi da daraja wadda ta mallaki dawaki da kuma karnuka an bayyana cewa tana nuna alamun iya jin ragamar al'umma tun tana karama sannan kuma winston churchill wanda a zamanin yake hankoron zama firaminista a kasar an jiyo daga gare shi yana cewa tana da kwarjini matuƙa na mulki al'amuran da ke da ban mamaki ga yarinya ƙarama ta. an samar da ƙungiyar 'yan mata waɗanda suke aikin agaji wadda ake kira da girls guides wadda ita ce irinta ta farko a fadar buckingham wadda kuma aka kafa ta da manufa ta elizabeth wadda ta saba ma'amala da rukunin 'yan mata waɗanda suke a daidai shekarunta a ranar 20 ga watan nuwamban shekara ta 1947 ne elizabeth ta auri philip an haifi ɗansa na farko wato charles a shekara ta 1948 amma sarki da ya fama da laulayi na rashin jin daɗin jikinsa a shekarun yaƙi har cutarsa ta zama ta ajali inda ya fama da ciwon daji wanda kuma ya zama ajalinsa sanadiyar yawan bankar hayaki na taba da yake a watan janairun shekara ta 1952 elizabeth a lokacin tana da shekaru 25 tare da philip suka shirya wata tafiya ta yawon bude ido zuwa kasashen waje sarkin ya bin umarnin likita inda ya tafi filin jirgin sama domin ganin tashin ma'auratan guda biyu wannan dai ya kasance ƙarshen ganinsa da elizabeth wannan dai ya kasance shine ƙarshen ganinsa da ɗayarsa elizabeth kamar da ita kuma wannan shine ƙarshen ganinta da mahaifin nata elizabeth ta samu labarin rasuwar mahaifinta lokacin da suke zaune a waje a wurin shakatawa a ƙasar kenya kuma ba tare da wani bata lokaci ba ta koma birnin london a matsayin sabar sarauniya ta burtaniya naɗin ta wanda aka gudanar a watan yuni shekara ta 1953 an nuna shi a talabijin duk kuwa da adawar da firaministan kasar birtaniya lokacin wato churchill yake yi da kuma miliyoyin mutane suka taru a gaban talabijin suna kallo waɗanda mafi yawan su shine karan farko wanda suka ga Sarauniya elizabeth ta biyu ta yi rantsuwar kama ragamar aiki a matsayin sabuwar Sarauniya ta birtaniya birtaniya dai har zuwa lokacin tana fama da matsin nan na tsuke bakin aljihu bayan kammala yakin duniya na biyu kuma masu sharhi sun yi nuni da cewa wannan shine sabon babin mulki na sarauniya elizabeth yakin duniya na biyu ya kasance al'amari wanda ya hanzarta kawo ƙarshen dole birtaniya kuma daidai wannan lokaci sabuwar sarauniya ta Birtaniya ta yi wata ziyara wadda ta karaɗe ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin mulkinta a watan nuwamban shekara ta 1953 da kuma mafi yawan ƙasashe waɗanda suka taɓa kasancewa ƙarƙashin mulki na birtaniya suka samu 'yancin kansu wato ƙasashen da suka hada da indiya elizabeth ta zama basarakiya ta farko wadda ta ziyarci australia da kuma new zealand an da kesa cewa kimanin uku bisa hudu na 'yan australia sun fito domin kallanta a cikin shekarun 1950 kasashe da dama dai sun sauke tutar haɗin gwiwa sannan kuma kasashen da aka taɓa yi wa mulkin mallaka sun shige ƙungiyar sa kai ta haɗin gwiwar ƙasashen 'yan siyasa da dama dai sun rage ganin kungiyar ta kasashen commonwealth tana iya zama tarniki ga sabuwar kungiyar haɗin gwiwar wadda kuma manufarta ita ce bunƙasa tattalin arziki na nahiyar turai kuma ta wani bangaren a iya cewa an yi watsi da tsare-tsaren birtaniya a nahiyar. faduwar tasirin karfin ikon burtaniya ya zuzuta wata rikici ta mashigar ruwa na suez a kasar masar a shekara ta 1956 a lokacin da ta bayyana karara cewa kasashen renon burtaniya sun kasan katabus wajen haɗin gwiwa ta ɗaukar matakin da ya dace a wannan lokaci akan wani rikici shirin da aka yi na tura sojoji da su shawo kan kasar masar ya kasance barazana wajen mayar da mashigar ta suez mallakar ƙasa inda aka naɗe tabar makunya da kai farmaki al'amarin da ya haifar da murabus ɗin firaminista anthony eden a wannan lokaci lamarin ya jefa sarauniya elizabeth a cikin rikici na siyasa jam'iyyar conservative dai ba ta da tasirin zabar sabon shugaba sai dai kawai bayan an yi ta tuntuɓar shawarwari na daidaita al'amurra sai sarauniyar ta ingila ta gayyato hold makin milan domin ya kafa sabuwar gwamnati a birtaniya lord altricham ya yi ta sukar lamarin sarauniyar da kuma cin zarfinta kalaman nasa dai sun tayar da kura a wannan lokaci da kuma zafafan muhawarori waɗanda aka yi ta yi a kafafen yada labarai sannan kuma har ta kai ga wannan lamari ya jawo an kai wa lord altonsham hari inda magoya bayan daular suka tare shi a kan titi duk da haka dai lamarin da ya faru ya nuna cewa lalle a lokacin al'ummar kasar birtaniya sun ɗauki saroniya da matuƙar muhimmanci kuma nuna goyon bayansu a gare ta amma an samu sauyi a cikin sauri ta yadda rashin tabbaci da aka daɗe a kai ya zama abin da ya jefa al'amuran kasar ta burtaniya a cikin yanayi na koma baya bisa kwarin gwiwa wanda ta samu daga mijinta hakan ya sa sarauniya elizabeth ta kasa yin haƙuri da ra'ayin da na fadarta da haka sarauniya ta fara ɗaukar sabon mataki da kuma sabon salo na tafiya a doron zamani an kawar da al'adar kawar da karramawa ga mace mai daraja a fada sannan kuma aka shafe sunan martaba sarauta inda aka maye makwafinta da iyalan gidan sarauta sarauniya ta sake shiga tsaka mai wuya a rudanin rikice-rikice na siyasa a shekara ta 1963 inda harlot macmillan ya sauka daga kan mukami na firaminista saboda bukatar da ake da ita na wannan lokaci na ganin cewa jam'iyyar conservative ta fito da wani tsarin zaɓe da kuma sabon shugaba sai ta amince da shawararsa ta naɗa air of home a madadinsa sarauna dai ta shiga mawuyacin hali inda ɗaukacin mulkinta ya ta'allaka ne wajen gyara tsarin mulki har ta ga an tsame hannun sarautar ƙasar daga harkokin gwamnati a lokacin sarauna dai ta rike matsayinta da gaske wajen sauraron halin da ake ciki ta bayar da shawarwari tare da yin gargaɗi sannan kuma bayan haka ba ta yarda a keta iyaka ba wannan shine karo na ƙarshe wanda aka taɓa jefa ta a cikin wani irin mawuyacin hali ƙarshe dai jam'iyyar conservative ta watsar da al'adar cewa sabon shugaban jam'iyya fitowa kawai yake yi inda aka fito da majagorancin da ake amfani inda aka fito da wani sabon tsari wanda ake amfani da shi irin wannan yanayi dai ya ci gaba da gudana a kasar birtaniya inda ta kwashe tsawon lokaci tana mulki tare da sabbin tsare-tsare waɗanda aka samar a lokacin mulkin nata har zuwa lokacin rasuwarta ba rasuwarta ta kuma an naɗa ɗanta charles a matsayin sarkin birtaniya daga lokacin kuma sarki charles ya zama mai lakabin sarki na uku a birtaniya sarki charles na uku ya yi jawabi na farko ga al'ummar birtaniya bayan ya karbi riga masarautar kasar a cikin jawabin nasa kuma charles mai shekaru 73 ya bayyana wannan lokaci a matsayin lokaci wanda ya fi yin bakin ciki a rayuwarsa saboda rasuwar mahaifiyarsa wanda ya bayyana rayuwarta a matsayin rayuwa mai inganci baya ga kuma sarki charles ya bayyana cewa zai ci gaba daga inda mahaifiyarsa ta tsaya sannan kuma zai ci gaba da bin tafarkinta tare da jaddada cewa wannan kuma ba zai hana shi gaba da gudanar da ayyukan da yake yi a duniya na agaji ba sannan kuma sabon sarkin na burtaniya ya sanar da ɗansa williams a matsayin gire mai jiran gado a hukumance sarauniya elizabeth day ta rasu ne a yammacin ranar alhamis ɗin da ta gabata tana shekaru 96 a duniya bayan kwashe tsawon shekaru 70 tana kan kujerar sarautar birtaniya jama'a masu saurare saboda lokacin da muke da shi ya riske mu da wannan ɗan takaitaccen bayanin za mu dakata sai a saduwa ta gaba da dala za a je mu ɗauki da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo musulunci ta iran to zan miƙa sakon gaisuwa ta farko hassan barka ina da kai ina gaishe da babban abokina gwani lawan ali gamadan ina gaishe da yana ayuba kaura da ke dakin tufa sannan ina gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi kebbin najeriya sannan ina gaishe da hamza shu'aibu id gamadan sannan ina gaishe da suleiman abubakar gamadan sannan ina gaishe da Adama Jabon Kure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan na gaishe da amarya ta Zulaiha maman Amina da fatan tana yan ƙoshin lafiya sannan na gaishe da Dauda injiniya sannan na gaishe da Mubarak dan gwangwan dukan su a cikin garin Kashirmo sannan na gaishe da Madagwal mai shayi bakin titi Kashirmo sannan na gaishe da Yamsuddin mai alai da Tsahu da ke garin Kashirmo sannan na gaishe da Yamsu mai cabi ima da ke garin Kashirmo da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan na gaishe da abokina Falalu da ke kasar libya mai magana usman sani daga nan kashirmo kamar hukumar da akin tofa a kano daga najeriya alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen hausa na boh barkamu da warhaka mai magana lawali ando daga niyami a jamhuriyar nijar kasanto muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama mu mika gaishe gaishe mu yan uwa da amina arziki eh, da farko dai ina ba da gaisuwa ta da fata alkhairi da baban malam jadi da ke a nan niyami tare da kuma malam musa hamma da malam musa haris akwai kuma alhaji tari alhaji Alhaji mantari akwai kuma Malam Usman Umar wanda aka fi da Malam Usman Komanda akwai kuma eh, Alhaji Ibrahim a bangaren Agadas a nan kasuwar tara ko kuma Lau Alhaji Abbali da yake shi ma a nan a garin Agadas akwai Alhaji Abdullahi Musa wanda aka fi da Alhaji abu Akwata akwai Alhaji Mustapha wanda aka fi da Alhaji Mai Duka a nan kasuwar tara tare da makwabcin alhaji Zakariya da kuma Alhaji Abdulkadir dukkanin masu I don't want no opinion. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hamsa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar dangance da dama da kuke bamu a kowane ƙarshen mako zan yi amfani da wannan dama in isar da gaisuwa ta ta ƙarshen mako e zuwa ga yan uwa da aminan arziki da farko yana gaida Nazifi Ibrahim Ruggan Malam Shehu da kamar Ilyasu Yakubu Digawa Murtala mai shayi bakin kwasta Hassan Hawun Sokoto, Kabiru Sule Usman da Magaran, akwai Sanisi Madatsai da magara Tsoho Mai Albarka wato Niyame, akwai eh, abokina Samariya Haruna Idris mazaunin kasar Libya. Daga ƙarshe ina gaida daukacin al'umma da ke sauraron wannan tasha mai albarka. Na gode sashen Hausa na Radio BOH mai magana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza, jihar Tawa, jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci musulunci ta iran mai magana da zp ibrahim ne rugar malam shagar lokacin gwamnan daga sokoto a tarayyar najeriya yau ma karshen sati za mu yi gaishe gaishe kamar yadda aka saba haɗa mai kwamfuta mai yama ina gaishe ka ahmad ladan gyalkau kuma mai aski ba da raka faru kuma haikaru ga balaruwan kawa ibrahim haruna yusuf maɗatai sanusi maɗatai ilyas yakubu rigawa ilyas kurezi dozman taxi moto kabiru solo usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar muhammadu dan mare bari ta su waturu da magaran na agwa mai haci tsoho mai albarka nijar a kasu baban liman ahar abdulaziz prezi leto mai Hassan Alhaji Umara Usaini Star Kaso Kwalliya Baban Gida Faji Mata Kai Mamman Shafi'u Tupac Mai Wata Shi hiyar Agadas Isa Jikan Mai Saje Gwani Lara Ali Zama da Kura Bukari Roga Roga Benzema da ke Agadas Muji Jirgi Mai Adaidaita da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. Mai magana Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu a cikin shirin muryoyin masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin za ni mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka. Da farko dai ina gaida ma'aikatan Radio VOH daga farkon su musamman ma mai gabatar da wannan shiri Hassan Barka da fatan kuna cikin goshin lafiya kai da iyalin naka. Ina gaida Alkasum Baba Liman Ahar, ina gaida Bezi Zaki Bubaidu, ina gaida Nagwa mai faci, ina gaida Isu Madatte da Sunusi Madatte, akwai Abdurrahman Abdo akwai iseni star kasuwar kwalliya akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai tsofo mai albarka a nan niyame ina gaida abokina mustapha ina gaida abokina ibrahim ina gaida abokina ya alhaji baje ina gaida abokina mustapha palo fal ina gaida abokina a yanzu yana ƙasa algeria malam andindin ina gaida abokina ya amadu a hali yanzu yana ƙasa algeria ina gaida abokina a hali yanzu yana ƙasar libya ibrahim da da fatan duka suna cikin ƙoshin lafiya ba zan manta da aboki na eh, wanda yake a nan agadas ma'aikaci ne a nan kasuwar tal malam ababakar assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan aligama da za ku bani dama na tura sakon gashe gashe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman irin su abdulmumin muhammad zamfara su abdullahi laki fintuwa su manuka mai ruwa fintuwa amarya ta najata alhaji adamu katsina ina gaida yakubu mai manja Funtuwa ina gaida Fa'il ladu Mahuta ina gaida abokina wato Muhammad Mahuta ina gaida abokina Ahmad Ladan Girkau baban gida Buba Fajewa ta kai ina gaida Walem Jali ta kai ina gaida Malam Usman Sani Kashirmo ina gaida abokina Amir mai gidan Gulo ta kai ina gaida dukkan masu sauraron wannan gida ina gaida yan kungiyar mu na muryar talaka ina gaida yan kungiyar mu na Arewa Media Awareness ina da dukkan masu sauraron wannan gida da ma'aikatan wannan gida hassan barka yana gaida ka fatan kai da iyalanka kuna cikin koshin lafiya tuna ku gani lawan ali game da har kullum mai sauraron ku a da yaushe fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullah Sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana Yakuba mai Aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama a wannan karshen mako in gaida yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikata ga daya. Ina gaida abokina Nazifi Ibrahim Ragal Shagari. Ina gaida Kadawar Diga gadan Fulanin Warge da Ilyas Yakubu Digawa da Gwani Lawan Ali Gamadan da Galimu Mama Ibrahim Kura da sanusi madatai mamman sani dauda da raba mai haski baba lefe desmond Moto da abdulaziz prezi da hussein sitar kasuwar kwalliya da duka dai wanda suke jihar da magana ina gaida suka baki da ina gaida hiri tahir da alkasim da lawan alhaji afani da dumbaka mai wacha duka wanda suke agadas ina gaida mama buniya ya kuma a washe da sauran duka duk wanda suke sauraro a duka inda suke mai magana ya kuma mai haski ba da raka a jihar da magana gembore tun niger ta tashi lahiya. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyon su. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. kuma sai shirin na gaba shirin nan na shirin alkur'ani الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan lanan ne abin kyama. cuta ta sami mutum sai ya roƙe mu sannan idan muka ba shi wata ni'ima ilimi bal hiya ba haka wannan jarabawa ce kawai sai dai kuma mafi yawansu ba sa sanin haka. gabaninsu sun faɗita wannan maganar to abin da suka kasance suna aikatawa bai wadata musu komai ba saboda haka sai sakamakon mummunan abin da suka aikata ya same su zalunci daga waɗannan sakamakon munanan abubuwan da suka aikata zai same su kuma ba za su gagara ba. Ubangiji Subhanahu ta'ala a cikin aya ta tara sai ya kasance ya kuma faɗi wani hali na shi ɗan adam. Yake cewa idza massal insanu durrun idan wani abu ya shafi ɗan adam na me wani abu wanda ya kasance na cuta misali a ce ko cuta ta rashin lafiya ta shafi mutum ko kuma talauci ya zo mutum ya samu kansa cikin wani talauci to shi irin wannan mutumin wanda bai samu tarbiyya tarbiyya ta hakika ta addini ba me yake yi idan ya samu wannan da farko sai ka ga ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana neman ubangiji ya yaye masa wannan hali da yake ciki na talauci ne ko na rashin lafiya sai ka ga an koma ga Allah an ɗaucar bi malam ana tashi ana sallah kan lokaci an koma ga Allah to amma ubangiji subhanahu ta'ala sai yake cewa idan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo masa ni'ima ya yassare masa ya yaye masa waɗannan matsaloli da ya ciki domin ya nuna masa falala daga gare shi subhanahu wata'ala wannan ba wai don ya cancanta ba ne ba a'a Allah ne ya masa falala kurin sai ya masa wani abu na ni'imansa to me yake faruwa irin waɗannan mutanen wanda ba su da tarbiyya tarbiyya ta addini Allah ta'ala yake fito mana da hakikanin su sai Allah yake cewa istakbara sai ka ga irin wannan mutumin sai kuma ya ɗauki takabburanci sai ya fara girman kai yana kuma yin wannan abin ne ba tare da ya kasance ya nuna yanzu wannan ni'imar da ta zo masa ni'ima ce daga Allah subhanahu ta'ala ba sai ma ka yana cewa ai inna ma utituhu ala ilmin a a wannan abun wani abu ne na neme shi na same shi ta wani dabaru na ko wani ilimi na ko wasu ayyuka na da na tashi na yi shine na samu abubuwa ɗin sai yayi inkarin ni'iman cewa ba Allah ne ma ya kawo masa wannan nema din ba sai dinga bai da abun wani abu ne na wani kwaran gwanancewarsa ko wani abubuwansa da ya tsururuta da kansa ko ilimin da yake da shi to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa bal hiya fitnatun wannan abun da dan adam yake ciki ba komai bane illa jarabawa jarabawa ce da Allah ya yi masa jarabawa ce domin ya gani zai gode ko ba zai gode ba da yawa ko daga cikin mutane ba sa gode wa irin waɗannan ni'imomi na ubangiji wa ta'ala in Allah ya kawo ni'imar gare su sai su manta wancan lokacin da suke cikin matsala sai ka ga suna wani abu na tsuruta cewa ai wannan <laughs> ha ba bala ai ba dau nayi kaza ba ai ni ne nayi abu kaza ai kaza nayi sai su manta da cewa ni'ima ce daga Allah الرحمن وحي من القرآن لا في الدين لا ظلم لا عدوان yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin hangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne kan yiwuwar bullar matsananciyar yunwa a ƙasar Somaliya da sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin yiwuwar fuskantar masifar yunwa a ƙasar somaliya sakamakon fari da ke iya shafar wasu ƙasashen yankin ƙahon afirka musamman waɗanda suke maƙwabtaka da ƙasar ta somaliya a taron manema labarai da ya gudanar a birnin magadishu fadar mulkin ƙasar somaliya shugaban ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar somaliya martin griffiths ya yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su gabatar da taimakon kuɗaɗe domin tallafa wa al'ummar somaliya yana mai fayyace cewar akwai mutane fiye da dubu ɗari biyu a ƙasar da suke dab da fuskantar masifar yunwa sakamakon fari a ƙasar har ila yau martin griffiths ya yi amfani da harshen roƙo ga ƙasashen duniya gami da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cewa don allah kada su manta da al'ummar somaliya a ƙarshe jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa hakika akwai mutane a somaliya da suke dab da abkawa cikin mummunan ƙangin masifar yunwa yana mai siffanta halin da ake ciki a wasu yankunan ƙasar ta hanyar gabatar da labarin wata ƙaramar yarinya 'yar shekaru biyu da rabi a duniya da ya tarar da ita a asibiti a wannan mako yana mai bayyana cewa ba zai yiwu a gwada hotonta a hoton talabijin ba saboda tsananin rama kuma ba za ta iya magana ba saboda mummunan halin da take ciki na yadda masifar yunwa ta kanjamar da ita kafin ta bar duniya Martin ya ci gaba da bayyana halin tsaka mai wuya da tashin hankali da wasu al'ummun Somaliya suke ciki, wanda hali ne da zai yiwu ya kasance mafi muni kan halin yankunan da suka fito a matsayin 'yan gudun hijira. yana mai jaddada wajabcin samar da tallafin gaggawa ga mutanen da masifar fari ta ritsa da su a muhallinsu kafin su fara gudun hijira da nufin neman tudun na tsira a takaice shugaban ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta somaliya martin griffiths ya yi furuci da cewa zai yi jama'a ba za su taɓa tunanin irin mummunan halin da al'umma ta shiga ba a wannan lokaci sakamakon haka dole ne a kada ƙararrawar faɗakar da duniya irin haɗarin da jinsin ɗan adam yake fuskanta kuma jami'an hukumomin majalisar ɗinkin duniya da suke ƙasar ta somaliya suna iyaka ƙoƙarinsu wajen faɗakar da gwamnatocin ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan ire-iren halin firgici da masifar yunwa da take tunkarar yankunan ƙahon afirka musamman ƙasar somaliya sannan barazanar da take tunkarar ƙasar habasha kuma ga dukkan alamu ƙasar kenya ta rufa musu baya a nata bangaren kungiyar ceto yara mai zaman kanta ta save the children tun a farkon watan yuli ta jaddada yin kira ga kungiyoyin kasa da ƙasa gami da gwamnatocin ƙasashe kan mayar da hankali dangane da masifar yunwa da take kunno kai a ƙasar ta somaliya Ƙungiyar tana mai jaddada buƙatar ɗaukar matakan gaggawa musamman ganin yadda ƙananan yara suka fara mutuwa a Somaliya kuma asibitoci sun kai ga matsayin da babu abin da za su iya wajen kubutar da rayukan yara a ƙasar. a cewar wani bincike da hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka gudanar tun a farkon watan yunin wannan shekara sun bayyana cewa kafin wannan wata na satumba da muke ciki mutane miliyan bakwai da dugu ɗaya kusan rabin al'ummar somaliya ne za su rayu cikin yanayin yunwa a ƙasar kamar yadda mutane dubu ɗari biyu da goma sha uku daga cikin al'ummar ƙasar da su fuskanci bala'in yunwa mai buƙatar gabatar da kayayyakin jin ƙan gaggawa binciken hukumomin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa babbar matsalar da aka fuskanta tun a wancan lokacin ita ce kashi 27.7 cikin ɗari ne na yawan kuɗaɗen tallafin da ake bukata aka samu inda asalin abin da ake bukata ya kai kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya da ɗigo arba'in da shida domin ɗaukan matakin daƙile masifar rashin abinci da za ta kunno kai a ƙasar kamar yadda a wata sanarwa da ya fitar babban daraktan kungiyar ceto yara mai zaman kanta ta save the children a kasar Somalia, mahmud muhammad hassan ya bayyana cewa hakika duniya tana tafiya ne ba tare da fadaka ba kan wani bala'in yunwa da yake tun karowa a kasar Somalia, duk da a baya an yi alkawarin cewa masifar yunwan ba za ta gayyara al'ummar kasar ba musamman ta hanyar gudanar da shirin tunkarar duk wata masifar yunwa da za ta kunno kai yana mai jaddada cewa somaliya tana fama da babbar matsala ta karancin kuɗaɗe sakamakon haka ƙungiyoyin ba da agaji ne suke ba da duk wani abin da za su iya da nufin ganin an kaucewa sake afkawa cikin masifar yunwa da ta faru a ƙasar a shekara ta 2011 wacce ta kashe mutane 260 sanarwar ta kara da cewa asibitoci da suke kula da ƙananan yara masu fama da tamowa a somaliya ba za su iya ɗaukar adadin yara masu yawa ba saboda rashin wadataccen nama da madara da suka ƙara janyo taɓarɓarewar rashin abinci mai gina jiki ƙungiyar ta tabbatar da cewa tun da farko an samu rahoton cewa mutane sama da dubu hamsin suna cikin ƙangin matsanancin rashin abinci mai gina jiki wanda shine nau'i mafi haɗari kuma mafi muni ga ƙananan yara don haka akwai buƙatar kulawan gaggawa saboda gujewa bullar mace-mace a tsakanin ƙananan yara Ƙungiyar ceto yara mai zaman kanta ta Save the Children a ƙasar Somalia ta yi nuni da cewa a garin Baidawa ɗaya daga cikin yankunan da lamarin ya shafa a kudancin ƙasar ta Somalia a cikin watan Mayun wannan shekara ta yi rajistan adadin yara 324 kusan sun ninka har sau uku idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. kuma tun daga ranar 1 ga watan janairun wannan shekara zuwa watan yuli kananan yara 22 ne suka mutu wato kusan yawan adadin kananan yara da suka mutu a tsawon shekarar da ta gabata ta 2021 saboda yara 23 ne suka mutu a tsawon shekarar da ta gabata babban daraktan kungiyar ceto yara mai zaman kanta ta save the children a kasar somaliya mahmud muhammad hassan ya bayyana cewa mutane sun afka cikin mawuyacin hali wanda ke barazana ga rayuwarsu wanda ya yi kama da ire-iren masifun da aka gani a shekara ta 2011 lokacin da masifar yunwa ta faru a kasar kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane 260 a yankin kahon afirka akwai kasashe da suke fuskantar fari mafi muni wato kasashen somaliya kenya da habasha a cikin sama da shekaru arba'in da suka gabata baya ga karancin ruwan sama da suke fama da shi tsawon shekaru hudu a jere lamarin da ya kai ga mutuwar dabbobi da rashin amfanin gona kamar haka ne wakilin hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya wato fawo a ƙasar somaliya ya fitar da rahoton cewa somaliya na sahun gaba wajen fuskantar masifar yunwa sakamakon rashin wadataccen ruwan sama a karo na hudu a jere wakilin hukumar tafawo a somalia 18 peter schmidt ya kara da cewa dubban ɗaruruwan mutane na cikin hadarin fuskantar yunwa da mutuwa a ƙasar ta somalia 18 peter ya kara da cewa ba a samu amfanin gona wadatacce ba sakamakon karancin ruwan sama da aka samu a somalia a shekarar da ta gabata wanda ya kai tsakanin kashe 40 cikin 100 zuwa 70 cikin 100 idan aka kwatanta da yadda aka saba yin ruwan sama a yankin yana mai karawa da cewa farashin kayayyakin abinci ya yi matukar tashi kuma ana samun agajin jin kan dan adam ne sannu a hankali hasashe yana nuni da cewa damuna mai zuwa da ake sa ran farawa daga watan oktoba ba zai wadatar ba bisa la'akari da ɗabi'ar yanayi a watannin da suka gabata sannan a wata sabuwa kuma an samu bullar matsalar hauhawan farashin wasu kayayyakin abinci sakamakon bullar yaƙi da ake yi a ƙasar ukraine saboda somaliya ta dogara ne wajen samun alkama fiye da kashi 90 cikin 100 daga kasashen rasha da ukraine a cewar majiyar majalisar ɗinkin duniya tun daga watan janairun shekara ta 2021 sama da mutane 800,000 ne suka ƙauracewa muhallinsu domin neman agajin abinci a ƙasar ta somaliya a gefe guda kuma bankin duniya ya ware kasafin kuɗi domin taimakawa ƙasar somaliya dangane da matsalar fari da take fuskanta bankin duniya ya sanar da amincewa da kuɗi dalar amurka miliyan 143 don tallafawa marasa galihu a somaliya wajen tunkarar fari da kuma barazanar ƙarancin abinci a faɗin ƙasar bankin duniyan ya kuma bayyana cewa a ƙarƙashin shirin nasa zai taimaka wa iyalai dubu ashirin ne wajen rage illar masifar fari sannan za a bayar da tallafin kuɗi na gaggawa ga iyalai kusan dubu ɗari uku da talatin da takwas waɗanda suke matalauta ne a ƙasar ana sa ran adadin mutanen da suka dogara da taimakon jin kai a somaliya zai karu zuwa miliyan bakwai da dugu bakwai zuwa ƙarshen shekara ta 2022 da muke ciki fiye da kashi saba'in cikin ɗari na ɗaukacin al'ummar somaliya suna rayuwa ce cikin ƙangin talauci a halin da ake ciki ne kungiyar ceton yara mai zaman kanta ta save the children a kasar ta somalia ta yi gargadin cewa kungiyoyin kasa da kasa da gwamnatocin kasashe sun jahilci hakikanin tsaka mai wuya na bala'in yunwa da ake ciki a somalia don haka ta jaddada yin kira da a hanzarta faɗaka tare da gaggauta gudanar da shirye-shiryen da suka kamata musamman ganin yadda ƙananan yara suka fara mutuwa kuma asibitoci suka kai matsayin da babu abin da za su iya yi wajen kubutar da rayukan yara a ƙasar a nashi bangaren wakilin hukumar abinci da aikin noma ta majalisar Dinkin duniya wato fawo ta hanyar hoton bidiyo daga magadishu fadar mulkin ƙasar somaliya a watannin da suka gabata ya bayyana cewa somaliya na sahun gaba wajen fuskantar masifar yunwa sakamakon rashin wadataccen ruwan sama a karo na hudu a jere wakilin hukumar ta a somalia etin peter schmidt ya kana da cewa dubban ɗaruruwan mutane na cikin haɗarin fuskantar yunwa da mutuwa a ƙasar somalia etin peter ya kara da cewa ba a samu amfanin gona wadatacce ba a shekarar da ta gabata sakamakon ƙarancin ruwan sama da aka samu a somalia yana mai karawa da cewa farashin kayayyakin abinci ya yi matukar tashi kuma ana samun jin kan adam ne sannan a hankali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 don ne muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya amma kafin kwanar ku sai mun sake ta so su da gaske labaran da aka riga aka saurara. Iran ta ce sanarwar da kasashen burtaniya Faransa da kuma Jamus suka fitar game da tattaunawar Vienna bata dace ba a daidai wannan lokaci. Fadar Buckingham a Ingila ta tsare da ranar Litinin a matsayin ranar da za a gudanar da jana'izar Saroniya Elizabeth ta biyu. shugabannin kasashen afirka sun bukaci kuɗaɗe domin cimma burin da aka sa a gaba na yaƙi da canjin yanayi to don zamu kai sai Allah kai can anjima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya